area 11 ko garki abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na fannu ta'amul bayna zaujain mai da muka sani karatun mun masa take da tsarin zamantakewar aure tsakanin mata da wa da miji ko tsakanin miji da mata idan yan uwa ba mance ba wannan shine darasi na uku haka ne ko darasi na nawa darasi na uku eh a baya mun yi karatu akan wasu bangare guda biyu Bangare na farko kaifa takhtaru zaujatak kaifa takhtaru zaujatak wace irin hanya ya dace ka bi don zaɓo mata bayanai sun gabata akan wannan ko gaba ta biyu ta zayyan lizaujatika ka zama mai yi wa matarsa kwalliya yana kula da kansa to sai gaba ta uku inda za mu tashi ko akrim ahla zaujatika akrim ahla zaujatika ka mutunta 'yan uwan matarka na yaran naku family ko ka mutunta zuri'ar ko 'yan uwan matarka jama'a ina son mu fahimci wannan karatu fahimta mai kyau ɗaya daga cikin gaɓoɓi da ke haifar mana da lalura a zamantakewar aure na tabbatar babu mijin da yake so matarsa ta rena 'yan uwansa haka ne to kai ma bai dace ka rena 'yan uwanta ba ka mutunta 'yan uwanta ta mutunta 'yan uwanka kowa ya mutunta kowa to kaji inna ikrama akariba zaujatika wa ihtiramahum juz'un min ikramika li zaujatik mana gane wannan mutunta 'yan uwan matarka da girmama su wani yanki ne mai girma na mutunta matarka ba mun yi bayani a baya ba mace da namiji babu wanda ya fi wani girman haƙƙi yadda wannan ke da haƙƙi haka wannan ke da haƙƙi haƙƙi tsakanin mata da miji 50-50 ne ɓangaren haƙƙi amma daraja to namiji Allah ya bashi daraja akan mace to kenan yadda kake so ta mutunta ka haka kai ma za ka mutunta ta abinda baka so ta yi maka to kai ma kada ka yi mata jama'a muna ganewa wato duk wanda baya son mace ta walakanta shi shi ma kada ya wulakanta ta yadda mutum baya son mace ta walakanta 'yan uwansa to shi ma kada ya wulakanta me kada ya wulakanta mata nata 'yan uwa to girmamawarka ga 'yan uwan matarka da ba su daraja wani yanki ne mai zaman kansa na girmama matarka tutun da yin haka haƙƙinta ne kai mata haka faja'al min abiha aballaka kamai da babanta ya zama babanka ana ganewa babanta ya zama mai babanka wato ba suriki ba ne uba ne baba ana gane wannan ko a lokacin da na yi aure ban daɗe ba don ina jin ban kai wata uku da aure ba a wannan lokacin kuma ina gaban wani malami na muna karatun fikihu an fahimci wannan ko suriki na malami ne na allo wanda yake alaramma ne na karantar da makarantar allo ta tsangaya to bai ganni ba na san shi ma da ba zai zo wajen ba da ma muna gane wannan sai da ya riga ya kure ya zo to bayan ya zo na gaida shi kamar yadda nake gaida shi sannan ku malam wannan kalmar malam ita ce malami na da nake karatu kuma a gurinsa sai yi mun gyara me gyaran da ya mun sai ce mu ne za mu ce mashi malam ba kai ba kai yanzu a wurinka baba ne malaminka ne da kai karatun allo gare shi kuna gane wannan amma yanzu ya tashi daga wannan ya ƙara wata mai daraja akan ta da har yanzu ban manta da wannan gyaran ba nan gaba karka ce malam sai dai ka cewa baba har yanzu gyaran nan yana nan cikin kwakwalwata jama'a muna gane wannan so don haka ya jama'a har kullum idan kana kusantar malamai da masana addini waɗanda suka fahimci shari'a sai su ɗora ka akan tsarin da za ka yi nasara a duniya kuma ka samu nasara a lahira jama'a mun gane wannan wannan da ni ya faru kuma aka yi man gyara kuma Allah ya sa na ɗauka eh mu ma Allah ya sa in mun ji gyara a rayuwar mu mu ɗauka ba muna karatun nan bane kawai dan a ji karatu a tashi muna wannan karatun ne dan wani kuskure ya fito da muke aikatawa a rayuwar mu mu gyara shi karatun ya mana amfani tun a duniya so don haka ka mai da baban matarka babanka an gane ai kamar da babanta babanka wa min ummiha umman laka kamar da mahaifiyar matarka mahaifiyarka ba kadai a baki ba sannan kuma ma a'a kaga mu ai wannan mai ake cewa plural of respect mu a mu aka samu ba wanda zai ce sannunka sirikinsa ko sannunki sai dai me sannunku kuna ganewa yawa ka san yanzu an yi ilimin boko an yi me ci gaban mai ginan rijiya tun da boko ya zo da karatun boko ya zo wasu sai karatun ya amfane su wasu kuma ya suka rude surukakka karka rika cewa sannunki ko sannunka sai dai sannunku ina kwananku an tashi lafiya in ka ji ana faɗin plural of respect yawa shi kadai ne amma sai ka ce ina kwananku ana gane wai ya jikin naku ya kuke ji amma ba za ka zo ka ce sirkinka ya jikinka ba a dai yanayin irin tamu tarbiyya na nan arewa yana jin abin aiwa haka ake cewa ko to wannan gyaran yana da kyau mu ɗauki wannan gyaran Allah ya ba mu iko mu ɗauka Kamai da babanta ya zama babanka mamanta ta zama mamanka wa min akiha akan laka mai da ɗan uwanta ya zama naka yadda kake jin ɗan uwanka na jini haka za ka riƙa jin ɗan uwan matarka wa min uktiha uktan laka kamar da 'yar uwarta mace ta zama 'yar uwa gare ka yin haka wa bidhalika tadumul mahabbatu bainakuma da wannan soyayya za ta dawwama tsakaninku wa yazidu qaddaraka fi ainiha girman ka zai karu a idonta da mace ta ga kana mutunta babanta kana mutunta mahaifiyarta sai ta kama jin kunyarka idan ma tana rawan kai sai ta natsu yawwa ka san ita mace ba da mazurai ake cin nasara kan ba fa ana mazuran in ta ɗauro amma ba da mazurai ake cin nasara ba in gaya maka wani sirri ba da mazurai ake cin nasara kan mace ba a'a da lallashi da dabaru idan akwai wanda ya rena ka a duniya ba kamar mace ta fi kowa rena ka to kaji to ba ce aka in ka mutu taimaka wanka ba saboda sirrin ya tsaya kanta kar a samu fati party na yaran naku third party ko kar a samu wani ya san karatun da ta sani jama'a muna gane wannan mace ba da zuru-zuru ake samun nasara ba 'yan dabaru ne da kuma 'yan kyautatawa da ainihin sassautowa da nuna mata halin kwarai idan aka yi sa'a sai ta kama sai ka ga me ta miƙe domin manzanmu annabi muhammad ya ce mace karkatatta ce da ƙashin haƙarƙari aka halice ta a karkace take idan ka ce dole sai ka yi zuru-zuru dole sai ka tankwara an biyar da kake so ka sartahu za ka karya ƙashin sai dai aure ya mutu jama'a muna gane wannan sai dai aure ya mutu so don haka idan an ciza sai a yi mai sai a hura idan kana so kai zuru zuru sai ka shiga can sana'ar dambe can ne maza suke kai ta zuru zuru amma wajen mace inda dambe kake son yi da ba mace za ka aura ba da kwarai kuwa mace abokiyar dambe ce ai mace ba abokiyar dambe ba ce jama'a muna gane abin mu yi kokari mu gyara wannan to kaji eh don haka za ka ga wasu surikai wasu surikai sun zama tamkar 'ya'ya a wurin surukansu mutum ya zama ɗa a wurin surukan shi har ya kai gidan surukinsa ba a yanke magana sai an gayyace shi an yadda da shi ya zama ɗa a gidan an fahimta ai surukansa sun gamsu da zaman da yake yi da ɗiyarsu mutanen da suka ba shi ɗiya sun gamsu cewa wanda muka ba ɗiyanmu an dace mutumin kirki ne sun samu natsuwa da shi yau an wayi gari idan matsala ta taso a gidan za a tattauna ta madadin a ɓoye masa yanzu shi ma gayyato shi ake yi ya zo ya ba da tasa fahimta a samu solution a samu mafita ka san aminci ya me aminci ya shiga jama'a ko muna fahimtar magana aminci ya shiga ya za a yi aminci ya shiga tsakaninka da surukanka ya za a samu wannan idan kana so aminci ya shiga tsakaninka da surukanka su ga girmanka su ga darajarka su shigo da kai cikin al'amarinsu sai ka mai da mahaifin matarka mahaifinka mahaifiyarta mahaifiyarka ɗan uwanta ɗan uwanka ‘yar uwarta ‘yar uwarka sai ka mai da abin haka sun ga mu'amala ta tafi daidai sai su gayyato ka su mai da kai ɗa yanzu kai ɗansu ne ba sirikinsu ba ne muna gane na jama'a yanzu ka zama ɗa ba riki ba kaga ko da yawa ba mu cimma wannan nasarar ba tukun ko ba mu cimma wannan nasarar ba domin suna kallon mu a matsayin wasu macuta macuta ko waɗanda aka yi kuskuren ba su aure to wannan ba daidai ba ne Allah ka sa za mu gyara to idan aka samu haka ta dumul mu'abbatu baina kuma soyayya za ta dawama tsakaninku mutuncinka zai karu e eh, gwargwadon darajar namiji a idon mace kuma nan gwargwadon zaman lafiyan aure gwargwadon darajar namiji a idon matarsa gwargwadon darajar mai aure ana gane wannan eh ai kaga wani zamani ya wuce ko ba mu san ko zai dawo ba amma dai zamani ya wuce wanda za ka ji mata tana ce wa miji yaya eh yanzu an kawo turanci wai suwiti ake cewa suwiti ga kaji turanci <laughs> amma kalma ce mai kyau yanzu turanci ake kai malam turancin na ya mana illa da yawa yaya ka ji kishiya tana cewa kishiyarta yaya gida ya zauna lafiya kuma yaya ce da gaske kuma tana ganin girmanta tana ganin darajarta kai sai ka ɗauka hasana da husaina ne amma yanzu ba ikon Allah eh na yaran naku mun shiga one chance eh, ko ba haka ba abubuwa sun burkuce Allah ya gyara zukatanmu so don haka idan aka samu kyakkyawan zamantakewa gwargwadon yadda mace ke ganin darajar namiji a ta, gwargwadon yadda aure zai zauna lahiya lahiya فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر برؤية أقارب زوجته sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yana farin cikin ganin dangin matarsa kaga dangin matarka ranka yana ɓaci kana kumbure-kumbure malam akwai matsala annabin mu annabi muhammad wanda muke koyi da shi idan ya ga dangin matarsa annabi yana farin ciki E fa za ta yaumin wata rana istazanat sayyidatu hala ko binta khuwailid wata baiwar Allah mai daraja wadda ake kiranta halatu bintu khuwailid ta nemi izini wadda ita ce uktu ummul mu'minin khadija ta binta khuwailid yar uwar khadija khadija matar manzon Allah khadija halan alfaharin manzan Allah annabi Muhammad ya yi alfahari da Khadija ai kun san tarihin yadda aisha ta taɓo ta a kuskurance ba ta kwashe da daɗi ba yadda annabi yake son aisha yake ji da ita amma da ta taɓo khadija sai duk annabi ya aje wannan gefe ya aje ta a matsayinta ya gaya mata wace ce ita kuma wace ce khadija eh khadija ba ba ta da mai ja da ita khadija matar manzon Allah khadija bintu khuwailid khadija ikon Allah annabi muhammad ya ce babu wanda ya bani dukiya a lokacin da nake bukata irin khadija khadija suna kirga ta mace mai kuɗi na uku mai lamba ta uku a jazirar larabawa a lokacin tana ji da kuɗi amma gaba ɗaya ta ba manzan Allah kuɗin kuma ba ta neman sakamakon duniya to kaji gashi ta girmi manzan Allah a shekaru amma ta haifa masa 'ya'ya da yawa bayan wannan ta ba manzan Allah gudunmuwa duka irin wadda baka tsammani dukiyarta gaba ɗaya ta saki me za a yi annabi ya ce za a yi kaza ta ce gashi za a yi kaza ta ce gashi yanzu kuma kaza za mu yi ba ta gajiya haka take ba manzan Allah ne annabi yake ja musu kunne ya ce ita ce ta bani dukiya lokacin da kowa ya hana ni ita ce ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce khadija khadija ta manzan Allah to kaji dole ka ji kana son khadija dole annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakin cikin mutuwar khadija mu ma muna wa annabi kara mun yi bakin cikin mutuwarta yake mutuwa ta zama dole amma mun taya annabi muna mai kara yadda annabi ya ji raɗaɗin mutuwarta mu ma haka muke jin raɗaɗin mutuwarta saboda mu ɗin mabiyan annabin ne to kaji to saboda wannan soyayya ta gaskiya tsakanin ummuna khadija da manzanmu annabi muhammad wannan ƙauna ta gaske to ba ita kaɗai ba 'yan uwanta manzan Allah yana mutunta su dalilin Khadija ba ta da rayuwa ta rasu ta koma ga Allah wata rana sai ga 'yar uwarta hala bintu Khuwailid suna cewa kanwar ta ce ta zo tana neman izini za ta shigo wajen manzan Allah wato ista'azanat fi dukhuli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ta yi sallama tana neman a ba ta izinin ta shigo fa a ha sai annabi ya gane ta ai daga jin sauti za ka gane wani ko ce wani ne annabi sai ya gane sautin ta. yana jin sautin ƙanwar matarsa hallala wajahun nabi sallallahu alaihi wasallam malam sai fuskan manzan Allah ta warware sai ga walwala tana bayyana fuskan manzan Allah ka san mu abin da annabi yake so shi muke so ko ba mu san me yasa yake so ba bare ma mun sani ana ganewa ai duk abin da annabi yake so muna san shi sai fuskan manzan Allah ta warware shi nan take wan sharaha sadaruhu farahan kirjin manzan Allah ya bude farin ciki farahan biya yana farin ciki da wannan mata li'annaha tudhakkiruhu bi khadijata radiyallahu anha saboda tana tuna masa Khadija da ya ga wannan kanwar sai ya tuno Khadija sai ya tuno zaman da aka yi sai ya tuno alherinta to kaji eh to kai ma ka zama haka eh da an ce yau ga 'yan uwan matarka sun zo to kada a ga fiskarka ta canja zuwa mummunan yanayi ka yi ƙoƙari fiskarka ta karkata zuwa ga kyakkyawan yanayi eh haka ake so kuma ba a fuska kaɗai ba har a ina har a zuciya a ga cewa ka ji daɗin zuwansu kuma ka tashi kai musu hidima kana mutunta su kana ƙara mutunci a idon matarka E, haka nan karatun yake sun makala kuma wannan ku lura da wani abu yin haba-haba da dangin mace malam yana ƙara dankon soyayya ana ganewa yin haba-haba da da ainihin dangin mace to yana ƙara danƙon soyayya yana haifar da fahimta fahimtar juna tsakanin mata da miji idan musulmi suka rungumi wannan ɗabi'a za su samu nasara akwai wani bawan Allah da na sani matarsa shi da matarsa sun zama kamar 'yan biyu kamar 'yan biyu ana buga soyayya soyayya ba ana buga soyayya malam kwarai kuwa ba haifin ya sai rasu ya bar 'ya'ya'yan mata kusan sama da guda goma wannan mijin yayar ya ɗebo su gaba ɗaya zuba su a gidansa idan ba an gaya maka ba wallahi ba za ka gane cewa ƙannan matarsa ba ne ba ƙannan shi ba ne. ciki ƙaranci wadda ta yi digiri kuma dai ya aurar da su kowace ta yi digiri kuma ya aurar da su a matsayin uba suke kallon shi idan ya tashi zai yi layya sai yanka raguna sama da goma wani lokaci sama da ashirin tunda akwai wadata ba zai yanka a gidansa ba sai a je gidan surukan a yanka ana ganewa ai gidan mahaifin matarsa ya zama dan gidan idan ka gyara al'amura fa kai ma za ka fi kowa jin daɗi sai ka ga duk an haɗe ana ta zumunci to amma mu yanzu abin ne ya zama wani iri kar kuma mutum ya istigilalin wannan dan ba kowa ke da kuɗi ba ya zama duk abin da ya faru a gidan shi za a ɗora mawa idan aka ci gaba da haka baya da hali to tun yana yin na jin daɗi har zai koma yana yin me na wahala har abu ya koma akwai cutarwa so dole mu yi kokari muna sara muna duban bakin gatari to yanzu gashi annabi yayi bakuwa wace ce bakuwar yar uwan matarsa kale thumma kala sannan annabi ya ce Allahumma ko ya Allah halatu binta Khuwailid ya Allah ka sa hala yar wajen Khuwailid eh to da haka kuma aka dace ita ce annabi ya mata maraba ya girma mata menene sakon annabi yana haba haba da dangin matarsa kai ma mabiyin manzon Allah ka yi haba haba da zuwan dangin matarka a shine karatun ko to mu je wa qala ahadul hukama ɗaya daga cikin masu hikima yansahu ibnahu yana waɗansa wasiya wato yana masa nasiha yana cewa a hibba hamataka wa hamaka ka ƙaunaci surukarka ka ƙaunaci surukinka wa ahalin ra'atika ka ƙaunaci dangin matarka tuhibbuka ra'atuka matarka za ta ƙaunace ka za ka ga soyayya kana bulbulawa babanta soyayya tana bulbula maka soyayya kana bulbulawa mahaifiyarta soyayya ita ma tana gwada maka me tana gwada maka soyayya to don haka ya jama'a mu lura da me mu lura da wato wannan wasiya da dattijan nan yake yi ka ƙaunaci surukarka ka ƙaunaci surukinka da 'yan uwan matarka tuhibbu kamra'atuka matarka za ta soka wa tazidu fi nazariha za ka ƙaru a kallonta za ka ƙaru darajarka za ta ɗaga an gane ai idan tana girmama ka 60% kaso 60 sai ta koma 80% ana nan wata ran sai ka cike ɗarin a hankali ana nan a hankali za ka cike ɗarin kwarai kuwa تزوج أحد الأمراء بنت رجل فقير لجمالها ودينها ɗaya daga cikin ‘ya'yan sarakuna ya auri diyar wani mutum talaka saboda kyawanta kyakkyawa ce bayan kyawanta mace ce mai addini to wannan basarake sai ya aure ta ya aure ta saboda me ya aure ta saboda addini ya aure ta saboda kyau malam kai ma ka tsaya ka aure mai kyau din mana yana da kyau ka aure mai kyau a kwarai kuwa eh duk wanda kaga kana son ta ai mai kyau ce a kwarai kuwa idan da ba mai kyau bace zaka so ta da kaga kana son mace mai kyau ce kai a wurinka eh shi yasa wani in ya ga ka wata mata sai ce oh wannan da ya auri matan na ina hankalin sa yake ko ba haka ba ya ga dai bata da kyau a wurin sa fa amma mai kaya na son kayansa. to ba shikenan ba dama ba ka bace kai ba kai ake so ka sota ba ko ka sota son bai amfani ka bar wanda son zai yi amfani ya sota. ka ji karatu eh ɗaya daga cikin 'ya'yan sarakuna ya auri wata kyakkyawan mata mai addini diyar wani mutum wato da ke talaka eh ya auri diyar talaka me ake sa ran ya faru reni da eh, ko ba haka ba irena sirikinsa fa kullama ra al'amira haka ne walida zaujatihi a duk lokacin da wannan basara ke ya ga uwar matarsa ana ganewa kai a kai ku kuwa walid uba kenan ko a duk lokacin da basarakin na ya hango surukinsa uban matarsa asra ilaihi sai ya gaggawa ya tare shi wa anaqahu wa qabbala rasa al'adar larabawa ya rungume shi ya sumbaci kansa su a wajen su girmamawa ne kaɗan shafa gemun mutum kana ba shi haƙuri ko to mu yanzu malam duk wanda ka saba wa gemu ai ka lalata alamar ka na shi ka rika lura da urfu al'adun mutane su al'adarsu mutum yana iya ganin misali ya wa surukinsa laifi yana ba shi haƙuri yana ɗan shafa gemunsa yaya ai mu ga idan laifi aka yi da to yanzu harka ta ɓaci gaba ɗaya abu ya ɓaci hada taɓa mai gemu yayi kaji yaro ko ba haka ba ka ce ai saboda ya rena shi har ma shafa mara gemu yake to sai ka lura da wannan ba al'adar mu bace rungumar suriki haka ne bai daga cikin irin urfin mu haka nan ka sumbace shi akai to amma su a wurin su sumbata akai iyakar girmamawa ce to don haka da ya hange shi sai ya ruga ya rungumi sirikin nashi ya sumbace shi a kai faƙila yahu sai yan bani na iya suka ce masa kai fataf alhaza wa anta amiru ya kake haka ga ka ba sarake ɗan gidan sarauta masu faɗe ji ɗayan manya habaran kai daɗe kai kuma da talaka kuma talakan ka talakanka kake runguma kana kala sai ya ce liya azuma qadruhu fi aini abna'i wasu abin da yasa nake haka saboda girman sa ya karu a idan ƴaƴana idan ƴaƴanka suka ga kana girmama mutum za su girmama shi idan ƴaƴanka suka ga baka girmama mutum ba za su girmama shi ba ina son ‘ya'yana su ga girman rikina. ina ba su wani karatu ne don gaba jari nake ba su ana ganewa baka ji ba washe ce halin mutum jarinsa jari nake ba ‘ya'yana don matsayinsa ya girmama a idon 'ya'yana fa ya azuma kaddara ummihin fi qulubihim girman mahaifiyarsu zai karu a zuciyarsu a'a maman baban mama ne ake girmamawa haka ashe mama dai ko ba haka ba sai ka ga yara suna girmama uwarsu don haka ya ku yan uwa mu sani cewa surikinka ba abokin gabarka ba ne ana ganewa duk da yanzu aka samu tsakanin suriki da suriki ba daɗi kuma ba abin da ke haɗa wannan sai abu biyu shi wanda aka ba baɗiya da kaga ana rikici tsakanin suriki da suriki abu biyu ne matsala mafi yawa suna da yawa matsalolin amma biyun nan su ne gaba abu na farko na ƙi in yadda cewa ni aka yi min alfarma aka ban mata don babu mutumin da ya isa ya haifa wa kansa mata ko a gidansu a haifa masa mata bai isa ba dole ya fita waje nemi alfarma gane ba mutumin da ya isa ya haifa wa kansa mata ko a haifa masa mata a gidansu dole sai ya fita neman mai alfarma to shi ko mai nema alfarma ƙasa yake ko sama yake ƙasa yake kenan inda aka baka aure sama kake a can ko ƙasa to ka zauna inda Allah ya aji ka ka zo bara kuma an taimake ka kware ku ai bara ka zo muna roƙon ba ka kita muna roƙon iri ba roƙo ka zo ba ko ba ku jin ana cewa haka wurin ɗaura aure to daga cikin matsaloli waɗanda wa'anda aka ba aure sun kiyarda ƙasa suke sai mutum ya ɗago faɗa don yana da 'yan kuɗi ko yana da mulki ko sarauta su kuma iyaye matsalarsu shine ba su mai da waɗanda suka auri 'ya'yansu a matsayin 'ya'yansu ne su ma idan ka ɗauka wanda ya zo ya auri ɗiyarka to yadda kake son ɗiyarka haka kake son shi ana ganewa yadda kake son diyarka har kake ƙaunarsa domin shi ma mai duniya ga mata nan birjit amma bai ga kowace diya ba a duniya sai diyarka kai wannan masoyinka ne ana ganewa idan ka yadda cewa surikinka ɗanka ne masoyinka ne a lokacin da yarka ta kawo maka kokensa ka dai san shi masoyinta ne ka san shi din nan naka ne wani abu ne na sharrin shaidan ya zo ya shiga tsakani idan ko sharrin shaidan ya shiga tsakani me ake yi a ba shaidan kunya to lokacin da za a zo wajen ka ta gaya maka cewa ya saba mata ya mata kaza ya mare ta ko ya zage ta ko ya ce kaza sai ka ɗauko ayar ƙur'ani cikin suratul hujurati sai ka yi aiki da ita ya ku masu imani in ja akun fasikun bi na ba'in idan wani ya zo muku da labari fata bayyano ku nemi gaskiyar labarin fata sabbatu ku bi diddiki ku tabbatar da gaskiyar labarin kaga ka samu jari yanzu ko ko da zai zo ka ɗauka ɗanka ne na cikinka yake saɓani da matarsa to na kusan insha Allah za ka yi ɗanka adalci wane eh me ya faru tsakaninka da diyarka eh, tsakaninka da matarka muna gane wannan ai wallahi idan mu da ake ba mu aure an fahimta ai muka yadda mu ne a ƙasa muka yadda mu ne 'ya'ya mu mabiyan sirikanmu ne ba sirikanmu ba ne mabiyanmu wannan zai taimaka aure ya kyau idan surikai da suke ba mu aure suka yadda cewa mu 'ya'yansu ne waɗanda muka tsallake gidaje da dama muka nuna gidansu muka tsallake zuri'a da dama muka nuna tasu in suka yadda cewa mu 'ya'yansu ne to insha Allah ba matsalar da za ta zo gabansu ta gagara warwarewa domin nasara ta farko wurin warware matsala shine wanke zuciya zuciya ta zama tana me tana wanke amma in ya zo dama kana jiransa dama kana jiransa ka san idan suriki ya lalace idan suriki ya lalace ya ci baya sai ya ɗauki waya waya yake ɗauka yana kira i tambaye ya sakin ci abinci yau ana baki abinci kuwa ana kula da ke kuwa da dame ake miki malam wannan surikin ba zai zauna lafiya ba kuma diyar shi ba za ta zauna lafiya ba ka nuna wa yarka ba ka son ji me ke faruwa a gidanki ba na son ji a zauna lafiya kawai idan ta matsa to ka san da magana in magana ba muhimmiya ba ce ba za ta gaya maka ba amma in dai suriki yana kallon yarsa ya ga ta yi ƙiba ko ba ta yi ba ta yi ƙiba ko ta rame me take ci yana bin diddiki me take sha wani irin tufafi ake mata malam ba zai zauna lafiya ba kuma ba zai bari a zauna lafiya ba ya kamata dattijo ya san shi dattijo ne idan baka amince da shi me yasa ka bashi aure eh tun ka ɗauki ɗiya ka bashi ka aminta da shi kyale shi da Allah shi yasa da an yi aure ka zauna wa wane eh ni ba ni ne na shar'anta aure ba Allah ne kuma wannan auren da na baka na baka shine akan sunnar annabi Muhammad kuma ita wannan shari'a ce tsakanina da kai don haka daga yau ni na sallame ka na barka da ubangiji shi ne zai iya maka hukunci idan ka cancanta a yi maka hukunci jama'a muna gane wannan babu wanda zai iya ma hukunci sai Allah dan haka na barka da Allah malam duk wanda ka ce ka bar shi da Allah duk abin da ya yi tsakaninsa ga Allah ya fi ka mai zuru zuru ko ka sa mai idanu ko ka rika kiranta a waya ka ji ko tana cin abinci baka nemi ka zauna lafiya ba kuma ba za ka zauna lafiyan ba dan haka su a gyara hali Allah ya gyara zukatanmu to mu bar wannan karatun mu je na gaba gaba ta gaba la ta'kul mahara zaujatika kada ka yadda ka cinye sadakin matarka eh an gane ai sadaki wa dukiya ce ko kuna bayanta liman auren da muka daura nan na ga ai ai babba ne ko in an tantance an yi keke da keke sadaki ya wuce miliyan biyu abinda aka bada kudin ya wuce haka kaga ko ai yaya ai an taba aljihu saura ku koyi kuna sa miliyan biyu akwai matsala wani bai taba ganin naira dubu ɗari biyu dunkule ba kuma yana son aure a dai yi ƙasa ƙasa eh. A san auren da yake da abin nan ina jin waye masu wannan auren bare bari ne ko eh bare bari a duk su ne ai to kaji Eh, bare bare nan gaba sai mun karbe ragama auren bare bare mu za mu aure da su to ai yaran mu to suna satsa da aure za mu karbe mu mu aure da su a samu sauki eh ana ana ana karɓar irin wannan sadaki ai sai ka tsorata eh a nage nage kai miliyan biyu ai nage iyaka tsadan nage dubu ɗari hudu ina ga da waya wuce ko da yake yanzu shanu sun tashi to ya jama'a wannan kiwo yake ya ɗauko cikin sa ya bada amma a ce ka kawo sisin gwal malam ina wata ganin sisin gwal wani kwakwale kwakwalen sai bare bari eh to kaji kada wannan ya baku tsoro in kaga buwar bari kana son ta kaje a ce sisin gwal ka ce ban da shi kuma ina son da. bare kuwa da ka gaba barbariya kana son ta ka ji tsoron sisin gwal kaje ce to mu auren mu sisin gwal ka ce a'a ai ni ba ku bane daga waje na zo kuma ina son matar kuma sisin gwal ko ko kwaban gwal ban da shi bare sisin gwal yawa kuma da ni za a yi insha Allah <laughs> to kaji in dai kana so ka je a yi kar ka yadda ka ci sadakin matarka Allah ta'ala ya ce wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla ku ba matanku sadaki cikin daɗin rai an gane ai cikakke cikin daɗin rai fa'in tibina lakum an shay'in minhu nafsan idan suka ɗan farɗo muku wani abu daga ciki matarka ta ɗan ɓantala maka wani abu na sadakinta zama ya yi daɗi ka ba ta sadakin naira miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko ɗari uku ana nan zaune wata rana ta ga gari ya buge ka ta ce aiko ina da cikin sadaki na ina da wata 'yar ajiya ga dubu hamsin kaɗan riƙe an gane ai ta ɗan ɓantala ma wani abu malam shiga kasuwa ka siyo kaji fakuluhu hani an mari'a ku ci cikin daɗin rai da kwanciyar hankali hani an mari'a to kaji ai malam idan zama ya yi daɗi malam mace hacce fa ne za ta baka bare kuwa wata ran baka bada cefane da nama ba ka zo ka ga miya da nama zuku zuku aure yayi daɗi dama kuɗinka ka ne na cefane aka farda aka dawo ma da abinka to kaji ai mace idan aure ya daɗi wata rana malam sai ka zo ga miyar ka da kifi kai baka bada kuɗin kifi ba kai idan al'amura suka kai liman wata rana sai ka zo ga kaza bisa miya eh, bisa shinkafa an sa kaza eh amma fa kakka tambaye yadda aka yi ka cinye <laughs> idan ka cinye sai ka ji cewa za ka biya ne ko kuwa a'a yawa bayan ka canye ai malam mata da kuke ganin su wallahi mata suna da tausayi na sha faɗin wannan kuma ina ƙara maimaitawa dan abin da mace ke samu a jikinka kada ka damu da shi mace malam ba daɗi a ce matarka ba ta samun komi a jikinka a ce matarka tana zama da kai baka bullo mata wani hanya tana dan dan kwantala jikinka ba ha ba jama'a ai malam ka bude mata kofa kawai eh da kaga ta dan yanke ka a cefa ne sai kai ka babba ka gani ba to kaji eh da ka buga ka buga business ya kawo kuɗi dan bantalu wani abu ka bata ka yi kokari ka gina matarka a ce matarka dalilin ka ta yi arziki a ce matarka dalilin ka ta daga to ina amfanin talauci ko ku kai dan uwan talauci ne kai ta aure ka ta talauci eh ka zama dan uwan talauci ka zama dan uwan arziki a ce kai wancan alasan san barka tunda ta auruwa ne mu ma iyayenta tana mana dinki mu ma iyayenta tana mana kaza an kosan ba inda take samu sai jikinka kai ma dalla da kudinka da matarka ke samu a jikinka eh ba za mu ce turba amma bai yi ba arzikinka bai yi ba a ce matarka ba ta samu ina amfanin marowacin miji ka ba da kanka mu ma ka ba da mu ya Allah ya gyara zukatanmu to kaji sadaki a ba mata sadaki cikakke su karɓa abinsu E kuma ba a ce ta yi amfani da sadakin ta taimaka kayan ɗaki ba yana daga cikin zalunci a karɓe sadakin yarinya ya mata kayan ɗaki wa ya ce kayan ɗaki kai za ka saya hada kofi wallahi malam a ƙa'idar musulunci kai za ka sai kayan ɗaki gaba ɗaya mijin ba ka ba da sadaki kuma kai kayan daki ai magana ake ta saboda Allah ta musulunci babu inda aka ce mace a dai wannan shari'a mace ta kawo maka gado haba malam haba malam a baka a baka mata a baka gadon kwanciya da mata ai rashin tausayin yayi yawa al'ada ce mara kyau Allah ya sa a daina ta to kaji kai dama kana jiran gado ne kana jiran gado kai za ka nemi gidan zama yana wuyanka tabarmar da za a shimfiɗa tana wuyanka kafet yana wuyanka cokali na wuyanka E, ba laifi idan sun yi E, kyautatawa ce amma ba dole bane kar ka mai da shi dole malam ka shiga kasuwa a ga kakin kimo katifa ce saura sati da amarya za ta zo shi yasa na siyo katifa a ganka da zanin gado a ganka da zanin gado a ganka da kafet a ganka da kayan ɗaki ka shirya ɗaki tsaf mata ka nema ita za a baka malam mu koma wa shari'a mu zauna lafiya mata ka nema ita za a baka ba zanin gado ba katifa ba tukunya ba komi ta zo ta tadda a gidanka kuma idan kai sakaci ka sake ta ta tattara kayan ta yi gaba da su a kwarai kuwa har ma ka karo mata wasu in ka'ida za ta tattara ta yi gaba da su a kwarai kuwa karku ka eh? lefe na me eh, a wani addinin malamai ne suke kame-kame kawai wato wani lokaci malamai suna yin fatawa ne ba tare da sun kalli al'amura ba wai ai idan ba a matsa shi yanzu yayi ba nan gaba ba zai mata kaya ba in ya ga ya riga ya aura to dama tunda ba ku yarda da shi ba kar ku bashi in ko kun yarda mutumin kirki ne malam ku bashi in dai yana mutunta matarsa ana sayan zanin miliyan a daura zai sai mata ku bashi matar shi kawai yauwa in dai yanzu saboda ku yayi to nan gaba in ya kare ba zai kare yi ba inda an riga an bashi mu gina abu kawai kan tsoron Allah to kaji eh mu yi gyara a cikin auren mu malam kaga mutum zai aure da diyan shi zai zai zai aure da yasa hawan jini ya kama shi saboda kayan daki yanzu ba miliyan ɗaya ba ce mutum kayan daki inda na gaske ne sai ga ubadi ya gigice di ya lalace saboda kayan daki kuma babu inda aka ce kayan daki a shari'a ya karbi sadakin dubu ɗari biyu ko ɗari uku ya cika ya kayan daki da sadakin nata za a yi kayan daki kuma ga kaji wani abu shi kuma wai uba ne zai shiga kasuwa ya siyo buhunan shinkafa da na masara ya zo ya tara maka a gidanka don ka aure shi wannan wani irin rashin tausayi ne wa ya ce haka wai al'ada ce mai kyau tun da kai ne kai mugunta ba al'ada ce mai kyau tun da kai ne ka cutar malam a baka mata daga ita sai ita ka shirya abinci ka shirya kayan daki wannan shine fa'ida وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي مو النبي محمد yake cewa a haƙƙo shuruti an tuwaffu bihi sharaɗin da ya dace ku cika sharaɗin da aka yi lokacin aure wanda ya fi cancanta ku cika shi mastahalaltun bihi min alfuruji sharaɗin da kuka halatta farji da shi asali mace haramun ce gare ka asali haramun ne ka take ta ka kwanta da ita to amma yanzu ta zama halal tun da ka aure ta ana ganewa amma kafin ta yadda ta aure ka sai ta shimfiɗa maka sharuɗa daga ciki ta ce to ni fa in ka aure ni dama ina karatun digiri zan karasa a gidanka ce ba komi to wannan sharaɗi dole ka cika shi sai dai idan a wajen karatun kuma ta zo da fitsara da tsiyataku kaga tana da besti eh, wani wani wani wani ne shi kuma besti wai abokin mata wani ka ji shegantaka bayan Allah ya yabi mata mutanen kirki ya ce wala muttakhidhi akdan su ne matan da ba su rikan abokai kina da miji kina da aboki kaji hudu ba shedan idan kuka yi sharaɗi da mace za ta ci gaba da karatu dole ka bata dama ta yi karatu tun da kun yi sharaɗi haka kuka yi dole ka cika ko ko a'a ka auro mace tana da digiri ana ganewa ai mace ta yi digiri ta ce to ni fa ba zan yi digirin banza ba zan yi aikin gwamnati ko na kamfani ka yarda ka ce eh na yarda dole ka bari ta yi aiki wata rana kana da sai ka ji an ce matarka an tura ta aiki turkiya can ta shilla turkiya ta bugo maka waya ta ce yanzu ga mu a turkiya ofis ya tura mu australia eh kuma za a sauke mu a hotel kaza mu bakwai ne a tafiyan mu mata mu hudu maza uku namiji na ta yawo da matarka tunda ka yadda dole ka bari ta aiki ba kai ka yadda ba malam wanda ya sai rariya ya san za ta zidda ruwa ka ji karatu musulunci mai daɗi kai aikin gwamnati bai saba wa Allah ba in an kiyaye ka'ida tun da ka ce ka ba ta dama ta yi aiki dole ta yi aiki kun gane magana za ta yi aiki ko ko za ta ci gaba da karatu ko ko ta ce ma ni mace ce yar kasuwa ina kasuwanci ina saye da sayarwa don haka idan ka aure ni zan ci gaba da cin kasuwa nakan je china siyo kaya nakan bulla dubai nan ma ana yi da ni koko ni kwangila ce kullum ina site wajen gine-gine zan ci gaba a za ki ci gaba hajiya to shi kenan a zuwa ɗaura aure idan an yi aure bai halatta ka saba wannan sharaɗin ba ina so ne fahimci wannan a yana daga cikin matsalar mu ko a alkawari da mutum lokacin da yake kyarma ya gama ce yana so duk ya karba alkawura sai an yi aure ya saba ya zan mutumin banza duk wanda aka yi alkawari da shi lokacin aure ya saba ya zan mutumin banza to kaji sai dai idan ka musu mai ake cewa eh, Eh, abin nan eh, ka musu dan tauriya ko zan yi aiki eh, zaki a gidana ba zaki aiki a gidana ita ta fahimci cewa tana gidanka tana aikin gwamnati kai kuma kana nufin za ta yi aikin kicin yauwa in dai ba haka kai mata ba in dai ka karba da gaske za ta yi aikin gwamnati ka yadda za ta ci gaba da digiri ko karatun masters dole ka bata dama domin an yi alkawari domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sharaɗin da ya fi cancanta ku cika shi sharaɗin da ya zama wajibi kowa ya cika wanda kuka halatta mata da shi to kaji akwai wata matar da za ka aure ta ta ce ni fa ba zan zo cikin matanka in zauna ba na wuce nan ina da high class ni nan da ka ganni first class citizen ce kuma ka ganni ka ce za ka aura to na yadda zan aure ka amma gidana za ka rika zuwa dan ni ina zama a GRA ne ke eh, ka ce a zan rika zuwa gidanki hajiya Shi kenan dole ka rika zuwa gidan hajiya kuma daga cikin sharaɗin da zan maka ba za ka kai ni wani gari ba ko ka tashi a garin nan sai dai kai ka rika zuwa ka same ni Shi kenan. muna da yan uwa da muka sani da abokane muna tare da su sun auri mata a irin su Morocco irin su Algeria ko da wurare suke zuwa su tadda matan a can duk bayan lokaci zai je tadda ta da dan yi sati wata wata biyu idan an dade sai ya dawo kaga haka aka yi da shi jama'a muna gane wannan yawa duk da ni ba zan iya haka ba ni ne fa ba zan iya haka ba a bai yiwa kamar dai kin auro ni kenan a'a ni dai ban iya ba. amma mutum ga zai iya khalas ya yi daidai to kaji illa dai ka auna ka duba kafin ka shiga cikin wata alaka Allah ya gyara zukatanmu a a sharaɗi ai duk sharaɗin da ya ci karo da shari'a ai jifa ake yi da shi da sharaɗi ba za ka ƙara aure ba da gani shikenan ce kware kuwa matukar ban samu kuɗi ba ko ba haka ba kwarai kuwa matukar ban samu dama ba eh ko da ka karba aka yi auren malam idan ka samu kuɗi auro mata manta da ita ita ta isa ne ta haramta halal ke eh, sa annabi ya ce illa shardan harrama halalan sharaɗin da ba a karɓa wanda ya haramta halal ƙarin aure ba halal ba ne ce ka yaya ka ci amana da za mu yi aure da kai kai mun alkawari ba zan miki kishiya ba nace ka na nace ba zan miki kishiya matukar ban samu hali ba matukar ban samu hali ba ba zan miki kishiya ba ina nan da ni da ke amma Allah ya kawo hali abubuwa sun bude sai in tsuke wuri guda malam ai duk wanda yake da mata daya kamar mutum ne a tsuke a lungu mai mata ɗaya ba kamar yana tsuke ne a lungu yana takure tana haila kana haila ta yi tafiya ka yi tafiya haba mala ta haihu ka haihu tana zazzabi kana zazzabi kai malam ina ai mata ɗaya malam zama da mata ɗaya haɗari ne malam zama da mata ɗaya malam in dai ba dole ba haɗari ne a yunkura to kaji ko da biyu a samu a yi a yi maneji ai biyun ma duk maneji ne a to ai da ka shiga mota ka ɗora giya wan sai me sai giya tu idan Allah ya taimake ka samu automatic sai dai ka ji giya tana selection kawai wallahi malam kada wani ya tsorata ka waɗanda aka fi cuta su ne 'yan boko a tsorata shi a zazzare mai idanu a hana shi kara aure ya zauna da mata ɗaya tak malam duniya ai malan duniya annabi ya ce wajen jin daɗi to kaji na za ka ji daɗi da mata ɗaya haba malam duk abu ɗaya dole ishe ka dole ana yi ana ana yi ana sauyawa Allah ya bada iko a ƙara aure kuma Allah ya bada iko a yi adalci Allah ya bada iko a ɗauki nauyi to kaji shi to malam mutum ba zai adalci ba fa to dama ai ba zai adalcin ba can can iya abin da zai iya zai yi walan tastadi wa anta adilu bainan nisa'i walau harastu akwai adalcin da zai iya akwai wanda ba zai iya ba adalci tsakanin ku wannan amma adalcin soyayya ta zuciya ai wadda tafi kyautatawa ita aka fi so ko baka gane ba a gware kuwa in dai soyayya ce ta cikin zuciya wannan ba mai iyawa haka Allah ya ce Allah ya gyara zukatanmu mata ku yi hakuri a gara aure an yi yaƙi a ƙasar nan da yawa mata sun zama zawarawa yan mata ga sunan suna ta yawo a titi wata mata fi uwar ta tsawo ku bari a kara aure in ba haka ba al'amura su lalace ana gaya muku cewa ga solution eh, everlasting solution daga Allah eh to ai wane ne ke ki fito ta shiga to tun da in haka daɗi ne ko ba haka ba fito a gidan wata ta shigo ita ma ta ɗanɗana shekara goma da kika ita ma ta shekara goma wallahi malam malam masu cewa kada kara auren nan ba san hadarin da ke tunkara mu ba Allah ya gyara ta mu don haka ya ku yan uwa mu rika kula in dai mace za ku yi aure da ita ta sa ma sharaɗi to lallai za ka bi sharaɗin in ta ce ni fa gaskiya in ka aure ni gari uku zan zauna lagos abuja port harcourt in ka yadda a yi a ina amfanin talauci wannan hadari ne ga matalauci amma mai hali sai ce je ki unguwa da ta yi miki ki nuna gidan da kike so a biya ai arziki yayi talauci mugun bawa talauci mugun tsoho ya Allah in ya fito ka sa kar mu fito ku kaji da ya miƙe Allah ka sa mu mu zauna da mun miƙe Allah ka sa talauci ya zauna ya Allah kai nesa da talauci talauci mugun tsoho sunan ka ba daɗi kai ma baka da daɗi walan ka jana harka arziki arziki harka arziki ta yi amma ina amfani harka talauci in ka ji ana cewa ni ba zan iya sayan talauci ne mala inda arziki ce je ki a sokoro ki nuna gida a biya ai arziki ya yi ko mai taimaki ke so amma da ji ana anya ai ta ɓaci eh Allah ka sa ka ta ɓaci wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan duk mutumin da ya auri wata mata alama qalla min al-mahar ainihin da abin da ya bata na ainihin dan sadaki an gane ai dan abin da ya samu na sadaki au kasura bi ma'ana ko mun kaɗan ɗin sadaki ko mun yawan sadaki walaysa na fi nafsihi an yu'addi ilaiha a zuciyar shi baya so ya biya ta ta, ya aure ta bashi ko da yake mu mu san wannan ba ai auren mu arha gare dubu ɗari ne kowa na iya yi auren larabawa sai ka ji sadaki miliyan biyu miliyan uku sai a kawo dubu ɗari biyu ɗari biyar a biya sauran ana bin bashi sai shekara goma bai biya sadaki ba za a ga yana binta a hankali a to ai tana bin shi bashi eh ai duk wanda ake bi bashi malam dan bursuna ne da kaga mai binka bashi dole kai kasa mace na binka bashi ka dai san baka biya sadaki na ba da saura to ai kuma kin san ina kokari ko watan baya ina ba da kaza malam sadakin su na da tsada shi yasa idan zama ya yi daɗi sai mace ta ce ta yafe wa miji sadaki sai a tara yan uwa su shaida a yi wani biki a kawo shayi da abinci ka larabawa suke a fito da shayi a fito da abinci a ce akwai labari mai daɗi ce menene labari wance ta ce ta yafe mun sadakinta zama ya yi daɗi to kaji to amma mu da masa dakin ba bashi bane ai na yi wani ɗaura aure malam wanda aka yi bashi eh mun tashi sallar juma'a da muka tashi sallar juma'a aka ce akwai ɗaura aure na yi kira ina masu ɗaura aure ɓangaren eh, masu karɓa suka zo masu bayarwa suka ƙi zuwa suna wajen zaune suka ƙi zuwa to kai ko ba a sallame su ba na yi kira na yi kira na ce to da ba su bayyana ba ɗaura auren nan za mu bashi in sun daidaita shi kenan bayan na fita a masallaci aka yi zama lokacin sadaki dubu goma ne an ba da biyar ana bin bashin biyar to sai ba a daidaita ba bayan an daidaita ni ko na yi nisa na kusa kaiwa gida aka aiko cewa a kira ni da Allah ya haƙuri in dawo a ɗaura auren nan na ce a su ma su yi haƙuri su zo wannan masallacin ga masallaci nan kan hanya mutane suka tattaro aka zo wannan masallacin muka shiga ya ce nan bai sama ɗaura aure ba dole sai masallaci na masallaci ba masallaci ba ne mu shiga nan mana aka shiga wannan masallaci za a daura aure aka ce ga naira dubu biyar kudin malamai akwai sauran maluma ana ganewa ai dubu biyar kudin malamai sadaki dubu biyar kudi hannu dubu biyar bashi na ce to tun da dai akwai dubu biyar ta malamai kuma ba inda aka ce a ba malam ko kobo dan ya daura aure don haka wannan dubu biyar an cike sadaki yanzu ba bashi an gane ai ku shaida ba bashi wani malam da ya matsa kusa da wani ce to kaga matsala ko in shugabance ko mahallin yara ce malam malam wani kaga abin da nake gaya maka ko in dai shugabanci ko ma hannun yara to akwai akwai damuwa ka gani ka gani ka ji abin da yaron nan ya yi bai shawarci kowa ba ya ɗauki kuɗin ya bada to ba da kuɗin malamai shari'a ce an ce a ba malamai kuɗi in ka ga dama ka taimake ni ni da kai a gefe ka taimake ni in ba ka ga dama ba ka bari amma dai babu sharaɗin kuɗin malamai a shari'a muna ganewa ba shi shaida muka yi liman shaida ne ba kowa bane shi ne kuma dan wa ake shaida wa aqimu shahadata kai shaida dan Allah aka samu aka daura aure me zai sa abin na ce a ce a mai da kuɗi yanzu ba shikenan na wuce wurin ba da dubu biyar din nan tana iya kawo rigima gaba dan zai ji kyashin biya idan mutum ya auri mace ko mun karancin sadaki ko mun yawan sa a zuciyar shi baya da niyyar biya haka ne ko khada'aha ya yaudare ta ne famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha har ya mutu bai biya ta ba laqi Allah yawmal qiyamati wa huwa zani zai hadu da Allah ranar lahira a matsayin mazinaci ita aure ta yi shi ko mazinaci ne duk wanda ya auri mata sadaki bashi baya da niyyar biya a wajen Allah mazinaci ne shi in ji manzan Allah ka je ka duba hadisin ga ya can yana cikin ainihin ah, majma yana kuma cikin sunan na bai haƙi to kaji Allah ya gyara zukatanmu kuma ba yadda za a yi mutumin da ya ki biyan mata sadaki ya mutunci a idanta ba zai mutunci a idonta ba kuma ba zai mutunci a idan al'umma ba to kaji kuma ana bin sa wannan bashi ko ya mutu kafin a raba gadon sa sai an cire bashin ta, an biya ta don haƙƙin ta ne Allah ne ya shar'anta cewa in za ka auri mace ka biya ta sadaki in ko kai na Allah ne mabiyin annabi Muhammad to ka yi abin Allah ya ce jama'a fa mu muke kawo maka mu rudani cikin addinin nan rashin bin Allah bin son zuciyarmu to kaji lamma tazawwaja ali ibn abi talib as-sayyidata fatima abu ya zo gidan manzan Allah lokacin da aliyu aliyu dan uwan manzan Allah kanin manzan Allah ne ƴaƴan maza suke lokacin da aliyu ya auri fatima diyar manzan Allah Allah ya kara mata yadda eh shugaban matan aljanna aliyu ne ya aure ta sai annabi ya ce atiha shay'an annabi ya samu wani abu ka bata na sadaki an riga an daura auren ba a ma biya sadakin ba samu wani abu ka bata a matsayin sadaki to aliyu yaro ne matashi ba kuɗi eh na san ustazu ba kudi sai wanka eh ustazu ba ba kudi sai wanka da shace geme hmm. gyara geme yana kyalli a ce ya kawo sadaki abu yi gagara wancan lokaci aliyu dan abi dalib ba kudi annabi ya ce dan ba ta wani abu a matsayin sadaki dan wani abu zaka bata kale ya ce ma indi shay'un ay ya rasulullah ko ta roban da shi ban da ko sisi kuma gaskiya kenan bai da ko sisi in yanzu ne fa mutumin da bai da ko sisi ma na sadaki in ya aure ya zai ciyar da matan waye wane ne ba haka muke cewa ba to gashi gidan annabi an bada an bada auren ba a biya sadakin ba tukun aka ce a kawo wani abu a bayar wanda aka ce kawai ce bai da shi kuma diya annabi ka kusan diyar annabi ta fi mu daraja gaba daya ba okal hutamiya ina wannan sulken naka wata riga ce ta karfe riga ce da ake ta karfe ita yaki ake zuwa da ita idan an kawo maka sara sai a sari karfe in an kawo maka suka sai a soki wannan karfe me yasa aka kira shi al-hutamiyya wasu malamai suka ce li'annaha tuhattimu suyuf domin wannan rigar tana karere ta kubba idan takobi ya kawo sara sai ikare to hatti musiyuf wasu malamai suka ce a'a akwai wani mutum da ake ce masa hutabu ibn muharib hutab ibn muharib e su suke yin suke kera irin wannan rigar yakin to shi sunan shi hutab idan aka tashi jingina rigar gare shi sai a ce dir'u alhudamiya irin na wajen gidan su hutab an gane inda maganar take to annabi ya ce da ina wannan sulken naka na yaki? kala ya ce hiya indi yana nan ajiye annabi ya ce to ai sulken kuɗi ne ɗauki ka bata atiha iyaha ɗauka ka bata daga yau sulke ya koma nata sai ta rataya abinta in za ka yaƙi ka je a soki fata in kuma za ka ɗau haya ka ɗauka in kuma za ku daidaita ka saya ka bata kuɗi to dai nata ne wani tsari sai manzan Allah malam da muna bin manzan Allah sau da kafa da ba mu samu rudani cikin auren mu ba da muna bin annabi sau da kafa da ba za mu samu rudani ba to amma ina kowa yana jin shi ma shine kowa ya iya wayau auren mu ya zama auren neman sa'a auren da muke ba auren neman sa'a ya zan samu sa'a mace in danne ce in cuce ta ya za ta samu sa'a ta danne ni ta cuce ni ba haka muke ba auren neman sa'a auren mugu da muguwa wannan ba daidai bane mu rika yin yin aure don Allah kuma da kyakkyawan niyya kuma da niyyar bin Allah Allah ya gyara zukatanmu to kaji kuma wannan ya gwada maka sadaki bai da karanci bai da yawa ko ba haka ba sadaki a musulunci baya da wani minimum da wani maximum a duk abin da aka bada sadaki inda kima kudi ce abin yayi a iya sadaki da slippers a iya da kwabashu a iya yi sadaki jaka a iya yin sadaki littafi a iya yin sadaki tunkiya a iya yi saniya duk abin da ya samu da shi ake sadaki in dai dukiya ne yawwa kar ka zo ka ce dole sai ya kai dubu ashirin da biyar in bai kai ba ba auren A kai ne dai baka amma aure akwai shi amma kai baka baka da wannan ikon tunda kai baka da hurumin shari'a to kaji eh Allah ya gyara zukatanmu to kaji kuma wannan ya gwada maka yadda magabata suke sauƙaƙa aure tun da dai gashi annabi yayi to ina ga sai mu tsaya wannan gaba ko idan Allah ya kai mu rana ita yau sai mu tashi a wata gaba to waccan asabar ta sama kenan za mu tashi wata gaba muhimmiya ibtasim innaka fil baiti eh ka zama mai murmushi a gida kake kar ka zama ka rude kai ta huci a gida kana ba da tsoro kamar an kawo wani dan maraki ana ganewa Allah shi gane zukatanmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah